Assalamu alaikum. Wa alaikum. Kuna mota ne? Eh muna moto yanzu mun kusa jaji. Allah ya kiyaye. <laughs> Amin amin. Ban suka san tafiyar da nan ba. Eh, to ai ko ina dai ga jama'a na mu. Eh insha Allah. Allah ya kiyaye. To amin amin. Dama duk abin da ban faɗa ba wani shi su su rawuna na na lullufe su duk da tutar imamu rida. Na'am. da wanda aka ɗauko daga cikin kabarinsa da kuma ɗora wanda aka ɗauko daga kubbansa a kai to masha Allah kowane na lulluɓe shi da su da imam rida to masha Allah sun na sami tabarraki kenan to masha Allah sannan kuma su abayoyin nan duka irin na irin na gashin rago ne na'am ana wancewa da ruwa amma ana iya ma gogewa amma dai wutan kanta zama tana da karfi eh, amma in ba goge ma ma ya fi an haka wanke kawai da ruwa yana na eh, kuma da yake ni na ta'arar rage man masu na da tsona ta rage man da yake tsona wani yana da ɗan tsawo fiye da ni abu da yake a tsakiya ake ragewa ana iya ɗan buɗa mashi shi ma to masha Allah da gane in ga zamu kamar tailor da iya kamar shi Suleiman tailor tun tun ya iya wannan dabara din na'am sai a dan ana in ana bukatar ƙara tsaron sai a dan cire inda aka rage tun da ba ba an yanki an sa ne aka ƙara dinki a tsakiya in za ka ga dinki a tsakiya an da ƙarawa na'am to shi ne so da kai mutum ya fi ne tsawo zai iya ƙara tsawon nasa su tsakiya sannan kuma hawala suka ce mani shi sun yi hayan hall din taron su gobe ne ba jibi ba So kuma jibin eh, da zai yi zama gobe ne a hall eh, da zai fi kyau to in sha Allah zan zan komo gobe din to Allah yi to in sha Allah Allah taimaka dama ta bar kayan wajen malar da lafi ne ko eh na. na'am no sha Allah

yau a can mata kisa tana da dan lafiya wata da matan tana da lafiya amma abin da ya faru security ne ba mu san me ya faru ba muka yi muka yi security din ya ki fita kuma ya ki tashi remote dinga mana kara kawai mutum aka bata da kawai a kofar gida na aka ce a samu ruwa ya ce ne shiga wannan eh. kuma sa'idu shi tun da wannan abin ya faru bai ya sai mota ba amma dai ya ce ya ba da bai karfi ba to mota muhammad ne ce ya yake hannun su da da mota muhammad zo. Amma eh ina muhammad din ya ba shi yana amfani da shi. Da shi muhammad ya ya eh, da jirgi ba shi yana amfani. da oke wata wasu kenan. Sannan ni ba su shi kenan Allah kai kula da ya ga malama Azira tana tura ta magana ne. ga malama Azira tana ta za ta magana ta ta ta magana Eh, eh kai ba ki zalin malam domin kina kan hanya. Eh, kusa mun kai mu ma eh, amma gaskiya ku rika tunanin kwana. Kun gane? Na'am malama. Eh wancan kana haka yi, kuka ce lalle ku tafiya za ku. Ba daɗi tafiya kin yanzu ki lamu. Allah zai kiyaye wallahi Allah ya kai ku lafiya. Mun kun je sai ku gowa ku ce sun tafi lafiya. Insha Allah. Wace kuma yaran na gaya musu karin bayani da malam ya yi. Sun malam da ma ce gaya musu, don na san suna da kokarin abubuwa. Allah ya kiyaye.